ta ta kumshi guramu da kurame ayyuka kala-kala muka yi muna yin mai muna yin turare muna yin gifatto muna yin man kai kuma muna turaren huta muna sabon leke kuma muna ɗinkin teloli muna daruruwa muna Ko aiki na hannu dai ba wanda bamu iya ba kala-kala yanzu aikin nan da kun kai koya wa junan ku kuramu da kurame kadai kuke koya ma ko har da wa'yansu yan gari in sun zo in yan garin suna so in sun ka taho in Allah ya raida mu muna koya musu yadda mun ka iya mun ko muna son su ma su iya wani daga su a ina ka koya muku wannan dabaru dabaru ku dogara da kanku ba sai kun yi barace barace ba wallahi nan ne dai an kai muna kokarin na an ka to ana koya muna su guda guda ya kuke ganin yanayin aikin naku yana ke samun karkuwa da al'umman gari suna zuwa suna saye wannan dai ne dai yanzu adda problem inda wurin namu ya girma ne kenan dole ne an ga aikin da muka yi muna da wata plak haka da an ka san aikin da muke gayi dole ne na biyowa a taho a gani yanzu in ko kun yi wani gifa fatto wani man kai kun ka sarrafa ba ku sa mun masu zuwa sai a'a ba mu samu yanzu haka ga mu nan ma da shi cikin daki aje mun yi ajiya waje mun yi talla mun gaji ga yana mun zo mun aje menene ke cin kutuwa a gida matsalolin da muka fuskanta dai mu dai harakokin mu dai na aiki da ba mu samun kasuwannan ga ga yana ka zo ka zamna ko baka so ka yi barabba wata rana in ka zo ka yi zame baka samu abun da zaka ci ba ai dole ne zaka tafiya amma in ka samu an kama maka an taimaka maka dole ne Za ka barin bara tunda an kama maka kuma an gane ka kana jin kana bara kenan baka ji tausayin kanka ba Kukanmu mun kai mu gwamnati ya taimaka muna ya yi muna hanyar da mu ma za mu samu mu tashi ga kanmu na baya gare mu su zuci ciwo su ma su bi mu in sun ga harkokin namu na gai ai dole su ma za su barin bara su zo su shiga cikin mu tunda mu ma muna wata haka nan muna ganin yan uwan mu ga sunan ga hanya kuma abun na ci muna rai yanayin kayan aikin ku telolin namu duk sun mu samu muna son a taimaka muna da teloli da kayan aiki duk muna so kin ga mun iya wasu wasu tabulo nan da aka sarkafawa ga ɗaki mu iya irin ƙwaryayen ga da aka yayi ko muna son mu yi ba mu da wani hali ana cewa mu barbara mu barbara kuma bara ga na yanzu mun barbara mun zo mun zamana muna da wurin mu ko da yaushe an ka zo ana iske mu kun ba mu samu wanda ya ya taimaka muna ba ga mu nan ba mu da yanzu kayan aiki sai ido kenan ko yanzu cewa haraka dai Allah da ya gyara.